musulunci kaɗai ba bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام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 ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna 27 ga watan 6 shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul lukman, amma mun kusa mu kai ƙarshen sura ala ramma ko ka tuna mana inda za mu tashi يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله في سركي yana مغانا دا متانا الدنيا باكي دا sai Allah ya ce ya ayyuhan ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku ku kiyaye dokokin ubangijinku Allah ya ce wakshaw yawman sannan ku ji tsoron wani yini wanda zai zo shine yini na ranar tashin alkiyama wanda a wannan yini la yajzi walidun an waladihi uba ba zai iya wadatar da komai ga ɗansa ba la yajzi ai la yuguni la yuguni walidun an walade uba da anan duniya idan ɗansa bai da lafiya zai kai yaron asibiti idan yaron yana jin yunwa zai nema masa abinci in bai da tufafi da zai sa zai nema wa yaron tufafi zai sama wa yaron wurin da zai kwana idan wani abu zai samu yaron zai ɗauki duk matakin da ya kamata ya ɗauka ya ba yaron tsaro to amma a wannan rana la jazi walidun an waladihi wato uba baya wadatar da ɗansa da komai a wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama wala mauludun hakanan shi ɗa wanda aka haifa shi ma bai iya wadatar da komi an walidihi shai'a bai iya wadatarwa ga babansa ya wadatar masa da wani abu ɗa da nan duniya yake da cikakkiyar biyayya ga uba idan uba bai da sutura ya siya masa ya siya masa abinci ya gina masa gida ya kara darajar uban ya kara mutuncin uban idan wani zai taba darajar uban ya tashi tsaye ba uban kariya amma Allah maɗaukin sarki ya ce a wannan yini ɗan ba zai iya wadatar uban da komai ba idan uban bai bi Allah ba a gaban ɗan za a kama uban a kai wuta ɗan ba zai yi magana ba da zai nemi ɗan ya bashi agaji na lada ya cika ya tsira a wajen ubangiji ɗan ba zai bashi ba da ɗa da uba dukansu babu wanda yake amfanan kowa ɗa ba zai amfani uba ba uba ba zai amfani wa ba ba zai amfani ɗa ba shine la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a sai Allah ce inna wa'adallahi haq ku sani ya ku mutane alƙawarin Allah da ya ce wannan rana za ta tsaya kuma a wannan rana e, ba mai taimakon kowa yau malayan fa’o malun wala banun yawma malun wala illa man salim ranar da dukiya ba ta amfani yaya ba sa amfani mai ke amfani a wannan rana shine ka zo wa Allah da lafiyayyar zuciya zuciyar da bata kamu da ciwon shirka ba bata kamu da ciwon bidi'a ba bata kamu da ciwon munafurci ba zuciya kubutacciya lafiyayya wacce ta biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan shine kadai abin da yake tsiratar da bawa a wannan rana Allah ka sa muna cikin masu tsira a wannan rana to Allah ya ce ku sani alkawarin da ya cewa wannan rana za ta kasance alkawari ne na gaskiya saboda haka Allah ya ce falata kumul hayatud duniya kada ku kuskura ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wannan duniya mai ruɗe wannan iskar duniya da take hurawa ko wata dauɗa duniya da ka samu ta fisge ka ta raba ka da hanyar Allah Allah ya ce karka kuskura ka yadda da wannan kada ka kuskura wani matsayi da ka samu a nan duniya ko na sarauta ko na mukami ko na ilimi ko na dukiya ko na ɗaukaka ko na shahara ko na suna ya fizge ka ka dulmiye cikin sabon Allah maɗaukin sarki kana ganin kama wannan rana ba za ta zo ba Allah ya ce kar ku yadda ku kuskura ku bari wannan iskar duniya da ke kaɗawa, lahiyar ka kalau ga kudi suna shigowa in ana maganar lahirar ma kamar da wasa ne ka ci gaba da harkokinka kai ta sheƙe ayarka a cikin gari Allah ya ce to kar ku kuskura ku bari wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku fala ta gurranna kumul hayatu duniya Allah ya ce wala ya gurrannakum billahi garur kada ku kuskura ku bari mai rudi ya rude ku daga Allah wane ne mai wannan rudi shine shedan kada ka yadda shedan ya rude ka ya rude ka ya nuna maka ai ba matsala daga duniya sai Abuja in ji malam Bahaushe ba haka lamarin yake ba akwai ranar kin dallanci ranar da hajin mai gari za ta bata shine ka kuskura ka taka fulo na kiyama aka samu ayyukanka ba su tafi karantarwa daidai da karantarwa ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwar duniya ta rinjaye ka shaidan ya ruɗe ka to duk sharuɗan halaka sun gama tabbata a kanka allah ka tsare mu ya allah kada ka bari rayuwar duniya ko shaidan su ruɗe mu sai allah ya ce mai a gaba alaramma إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حديث يا إن كنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي mabuɗan gaibi guda biyar ne mabuɗai na ilimin gaibi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce guda biyar ne sai ya karanta wannan aya ayar Allah maɗaukin sarki ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah a wajensa ilimin yaushe kiyama za ta tsaya yake banda Allah babu wanda ya san ranar yaushe za a yi me tashin alkiyama amma dai tashin alkiyama tabbas haka take za ta zo za ta faru amma ranar nawa ga watan nawa Allah kaɗai shi ya sani ya bar wa kansa sani hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Jibrilu ya tambaye shi yaushe kiyama za ta tsaya sai ce malmasulu an anha bi a'lam minasa'il sa'il wato wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba yadda mai tambayar bai sani ba shi ma wanda aka tambaya haka nan bai mai ba bai sani ba shine ma'anar yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند rabbi. لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله ما دوكي سركي يتي يسألونك عن الساعة أيان مرساها suna tambaye ka dangane da asa'a ranar tashin alkiyama wai yaushe ne za tsaya kan ya rasulallah kana cewa kiyama za tsaya wai yaushe ne za tsaya sai Allah ya ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ilmuha inda rabbi sanin yaushe sa'a za ta tsaya yaushe kiyama za ta tsaya ilimin wannan yana wajen ubangiji na la yujalli hali wakati illahu babu wani a duniya sama da ƙasa da zai iya bayyanar da ranar tashin alkiyama ga lokacinta ya ce ranar kaza za ta tsaya sai Allah shi kaɗai ya sani banda Allah babu wanda ya sani annabi bai sani ba mala'iku ba su sani ba balle sauran mutane da aljanu babu wanda ya san ran da za ta tsaya Shi ne menene wato la jalli hali ha illahu sai Allah ya ce saqulat fi samawati wal ard sanin yaushe kiyama za ta tsaya wannan yayi nauyi a cikin sama da ƙasa sama da ƙasa ba wanda ya san wannan banda Allah hmm. yayi wa dan adam nauyi yayi wa aljani nauyi yayi wa mala'iku me nauyi Allah ce la ta'atikum illa bagata kiyama ba za ta zo muku ba face bisa girshi za ta zo muku ne unexpected ba wanda yake tsammani babu wanda ya shirya kwatsam sai kiyama ta tsaya kenan wannan me yake nunawa kowa ya zauna cikin shiri tana yiwa wasu a kasuwa ana ciniki wannan ya saya wannan ya sayar an mika kuɗi zai karbi haja bai ba da kuɗin ba bai karɓi hajar ba kiyama sai ta tsaya wani yana kiwon dabbobi wani ya tatsi nonon dabba don ya sha bai kai kokon zuwa ga bakin shi ba sai kiyama ta yi me sai ta tsaya haka za ta tsaya la ta atikum illa bagta Allah ya ce ba za ta zo muku ba sai dai ta faɗo muku ba tare da kun sani ba za ta faɗo muku kwatsam babu wanda ya shirya kawai kwatsam sai a ga kiyama ta tashi wato yadda kiyama za ta kasance ga mutane kenan me wannan yake nunawa abinda wannan yake nunawa shine ya zama wajibi mu zama cikin kiyaye dokokin Allah tun da ba mu san ranar da kiyama za ta tsaya ba wannan shine mabudin gaibi na farko da babu wanda ya san shi banda Allah inna Allah indahu ilmu sa'a abu na biyu wayu Zilul gais Allah madaukin sarki shi yake saukar da ruwan sama yaushe ruwan sama zai sauko babu wanda ya sani sai Allah yanzu damunar bana kamin damunar ta zo waye san ranar da digon ruwan sama na farko zai fara saukowa daga sama zuwa ƙasa akwai wanda ya san shi babu wanda ya san shi kai kan ga hadari ya taso ma baka da tabba zai yi ruwa ko ba zai yi ruwa ba sai hadari ya hadu ya hadu. kowa ya tattara ya nasa ya nasa ya shiga cikin gida ya nemi wurin fakewa Karshe kuma hadarin ya zama bai yi ruwa ba ya wuce saboda babu wanda ya sani akwai wanda ya ga hadari ya hadu ya hadu ya yi baki kirin sai ce to ga ruwan sama zai zo ya fi zaƙi ya fi ɗanɗano yana da duro ɗinsa cike da ruwa ya girgiza ya tunkuɗe duro ƙasa ya sa duro ƙarƙashin indararo daga ƙarshe kun sami ya faru hadari ya zo ya bada iska ya bada iska ya bada iska ya wuce ba a ruwa ba Karshe kuma sai ga ya fito yana neman ɗan garuwa alhali ɗazu ɗazu ne ya zubar da ruwan shi saboda tsamanin za a yi mai ɗan adam kenan mai taƙaitaccen ilimi Allah ya ce wa yunazilul gais Allah shi yake saukar da ruwan sama saboda haka akwai masu ilimi da za su iya gano <coughs> a'a wannan damuna za a samu ruwa da yawa ko za a samu ruwa kaɗan ko gobe ana hasashen za a yi ruwan sama ko za a yi hasken rana ilimi ne amma ba ilimi ne da yake ba da fa'idar yaƙini ba ilimi ne da yake ba da fa'ida ta me ta zato wani lokaci sai su canka su canka daidai wani lokaci kuma sai a canko ba a canko daidai ba saboda ba yaƙinin ilimin yake bayarwa ba mai yaƙinin asalin yaƙinin shine Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ke da wannan wa Alamu ma fil arham makullin gabi na uku shine Allah shi ya san abin da ke cikin cikin mace yayin da mace take da ciki banda Allah ba wanda ya san hakikanin abin da ke cikin cikinta tana yiwa ka ce likitoci sun ci gaba ana samun na'urori da za a auna a gane yaron guda ɗaya ne ko guda biyu ne akwai na'urori da za a auna a gane yaron namiji ne ko mace ne wannan duka wani dan ilimi ne kaɗan aka samu daga jaririn amma sanin hakikanin jaririn akwai wanda ya sani banda Allah kaddara ka gano namiji ne kuma ka gano guda ɗaya ne ba 'yan tagwaye ba ne amma yanzu tambayar da zan maka wannan yaron da za a haiho dan a caɓa ne ko kansila ko ciyaman na lokal gaman ko alarama akwai likitan da ya san wannan akwai mai iya gano wannan banda Allah sannan yaron za a haife shi da rai ko ba za a haife shi da rai ba akwai likitan da zai iya gano wannan ba mai iya gano wannan sai Allah madaukin sarki sannan ranar yaushe za a haife shi da karfe nawa da minti nawa akwai likitan da ya san wannan ba likitan da ya san wannan sai Allah iya abin da likitoci suke bayarwa shine EDD expected day of delivery expected it is expectation ko ba ka suka ce ba sun ce tabbas ne ba tabbas ba ne ana sa rai ana tsammani watakila watakila shi yasa ba sa ɗaukan kwana ɗaya sai a ba da ranar a ce ranar bakwai ga watan janairu sai a ce ko sati biyu kamin ranar ko sati biyu bayan ranar sati nawa kenan yau ko ni na yanki sati kwana talatin ba zan canka ba wani lokaci in na yasa wallahi sai can kudu ne in dai in kwashi kwana ashirin da takwas a cikin kwana ashirin da takwas ne za ta haihu wannan ya nuna babu wanda yake da garanti akan wannan ilimin saiwa sai Allah maɗaukakin sarki shi yasa aka ce wa ya'lamu ma fil arham Allah shine ya san abin da ke cikin wato mahaifa sannan yaron da babansa ya kama ko da uwarsa ya kama yaron fari ne ko baki ne in ya zo duniya dogo ne ko gajere ne wannan duwa zai iya sani Allah maɗaukin sarki ya san wannan yayin da za a haife shi yana gani ko baya gani yana ji ko kurma ne yana magana ko bebe ne duk wa ya san wannan Allah shi ya san wannan kwana nawa yaron zai yi a duniya talaka ne ko mai kuɗi ne duk wa ya san wannan Allah shi ya san wannan kenan Allah ya rike wannan kambun duk duniya ba mai iya sa daga hannun ubangiji shine wa ya'lamu alamu ma fil arham makullin gaibi na hudu wa mata dari nafsun ma za ta gadan babu wata rai da ta san me za ta samu gobe akwai ran da ta san me za ta samu gobe <coughs> babu ran da ta san wannan me za ka samu gobe ko me zai same ka gobe Allah kaɗai ya sani kai ba ma gobe ba an jima ma baka sani ba an jima tunda mutum zai iya zuwa ya fito da rana zai je ofis wani mai mashin ya zo ya banka ɗai shi ya mar kafa idan da ya san an jima mai mashin zai karya masa kafa ba sai ya fasa zuwa ofis ɗin ba dole ne sai ya je sai ya zama sa cikin gida ya ga mai mashin ɗin zai shigo masa cikin gida to amma da yake bai sani ba fa shi da kansa zai kama hanya ya fita sai abin da ya faru sai ka ji ana cewa tsotsai ne ɗazu ɗazun nan fa lahiya kalau ɗazu ɗazun nan ɗazu ɗazu wata shekara aka bugo min waya aka ce sarkin malamai ya kare na ce lafiya aka ce ɗazu ɗazu aka gama mitin da shi ɗazu ɗazu fa ɗazu ɗazu to ya san zai karfe kama sarkin malamai ba sai ya zama sa a shagari ba dole sai ya zo sokoto wa mata dari rinafsun ma za ta tsibu gadan hmm. makullin gaibi na biyar wa mata dari rinafsun bi ayi ardin ta mutu babu wata rai da ta san a wace ƙasa za ta mutu a wani gari za ka mutu a nan sokoto ko sai ka je kano ko sai ka je lagos ko sai ka ban najeriya a ina za ka mutu babu wanda ya san inda ƙasar take wa ya san inda ƙasar take shine allah ka san garin da sai ka je za ka mutu sai ka tsuki zuwa garin ah to yanzu an ce ba za ka mutu a nan ba sai in ka je birnin kebbi ko ga ai abin da ya yamma ma gaba ɗaya sai ka fasa tahiya in za ka tafi sai kai gabar to amma da yake baka sani ba fa watakila kai za ka ɗauki mota ka da kanka ka sha mai watakila kai za ka biya kuɗin mota ka shiga sai ta Allah ta kasance kuma shi kenan sai a mai da lamari zuwa ga Allah su ne makullan gaibi guda biyar da babu wanda ya san su sai wa sai Allah madaukin sarki shi kadai ya san su duk wanda ya ce maka ya san ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda biyar ƙarya yake yi abubuwa ne da Allah bai tara ilimin su tare da kowa ba Allah ka gafarta mana wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura ta suratu luqman Allah rama sai mu tsallaka sura ta gaba ita ce suratu sajada sai Allah madaukin sarki ya ce mai alrama bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wannan sura ita ma da suna Allah mai rahama mai jin kai ta fara da wayannan harufa da Allah ya bude wasu surorin alqur'ani da su Allah ya ce alif lam mim mun yi bayanai akan wa'annan harufa ƙarshe dai magana ta ƙarshe shine Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa wannan sura suratu sajada wato malamai sun yi dogayen bayanai akan ta saboda sura ce wacce ta kunshi tauhidi ta yi magana akan tashin alkiyama sannan ta yi magana akan tabbatar da annabtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta suratu sajada a ranar juma'a a sallah ta asuba tare da suratul insan hal'ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura waɗannan surori guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta su a ranar juma'a a raka'a ta farko suratul sajada a raka'a ta biyu suratul insan saboda me sura ta yi manganu da yawa akan abin da ya shafi tashin alkiyama duka surorin guda biyu sannan kiyamar ana tsammanin ta kasance a wace rana a rana ta juma'a to a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikimar karanta wa'annan surori akwai ƙara tunatar da al'umma dangane da abin da ya shafi me daga abin da ya shafi wato rana ta tashin alkiyama Allah ka gafarta mana wannan sura wato suratu sajada wato sura ce kamar yadda muka ambata da ta kunshi tauhidul rububiyya ta kunshi tauhidul uluhiyya sannan ta kunshi tauhidul asma wato wasifat sannan ya zo a hadithi wato wancan a hadisin abu Hurera shine tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a sallar asuba wato a ranar juma'a a hadisin jabir manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura kamin ya kwanta ya bacci da ita da suratul muluk yana daga cikin ɗabi'a ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan addu'o'i da askarai da yake karantawa kamin ya bacci kamin ya kwanta ya bacci yana karanta ayatul kursiyu yana karanta Lahu da falaki da nasi ya tofa a hannunsa ya shafa a jikinsa ya ƙara karantawa ya tofa ya shafa a jikinsa yakan yi haka har sau uku sannan yana karanta ayoyi guda biyu na wato ƙarshen suratul baƙara daga amana rasulu zuwa ƙarshen surar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayata ni min akhiri suratul baƙara man qara'ahu ma fi lailatin kafatahu ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul baƙara duk wanda ya karanta su a cikin dare to sun wadatar masa wasu malamai suka ce sun wadatar masa za su ba shi kariya wato ba wani shaidani ko da na aljani da zai iya cutar da shi har gari ya waye wasu malamai suka ce ko da bai samu daman tashi ya kiyamun laili ba akwai lada da Allah zai ba shi a sanadiyar wato karanta waɗannan ayoyi guda biyu Allah ta'ala ya samu dace to bayan haka yana karanta suratul sajada da suratul muluk sannan yana karanta qul ya ayyuhal kafirun akwai surori da aka samu a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su idan zai yi barci saboda haka kai ma idan za ka yi barci duk da manganun da malamai suka yi akan hadisin kamar yadda ibnu kasir yake faɗa ana buƙatan ka karanta suratu sajada idan ka haddace ta in ka karanta daga farko zuwa karshe. ina fata an gane wannan bayan ka yi ayatul kursiyu da ƙula'uzai sannan ka kara da ƙulya ayyuhal kafirun sannan ka kara da sauran azkar da suka sauƙaƙa in son samu ne kuma ya zama kayi alwala kamar yadda ya zo a hadisin bara ibn azib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tawadda wudu'aka lis-salah kai alwala irin alwala da ka saba yi idan za ka yi sallah sannan ka karanta azkar suna nan da dama gwargwadon wayanda Allah madaukin sarki ya sa ka haddace sannan ana bukata ka kulla daki idan za ka kulla dakin kuma ana so ka yi bismillah fa inna shaytana la yadkhulu baban mughallaqan idan aka kulla daki aka yi bismillah yayin kulle shi shaidan ba zai iya shiga cikin wannan ɗakin ba wato ka ƙara samun kariya daga shaidan sai kai bismillah ka ainihin wato kulle ƙofa sannan yayin da za ka kwanta ana so ka juya mayafinka ko rigarka sai ka kaɗe gadon kamin ka kwanta ba a so kawai ka zo ka kwanta kan gado ba tare da ka kaɗe ba idan za ka kaɗe ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi bismillah kamin ka kaɗe ko da ka tashi da daddare ka je ka yi wani abu ka sake dawowa za ka kwanta annabi ya ce ka sake kadewa domin tashin nan da kai baka san waye mai wato bayan ka akan gadon ba wataƙila kana tashi wani bakin aljani ya zo ya kwanta kana zuwa ka sake kwantawa tare da shi wataƙila ya cutar da kai ko ya haifar maka da matsala amma da ka zo kadewa ka ce bismillah kana kaɗe matsiyaci shi kenan ka jefa ji shi waje babu abin da zai ainihin cutar da kai sannan in za ka kwanta ana so ka kwanta akan tsagin jikinka na me tsagin jikinka na dama ana so ka lankwasa hannunka wannan ka ɗora kanka a kan hannunka a kan fulo wannan farkon kwanciya kenan yayin da bacci ya kwashe ka kuma duk inda ka mulmula to a mulmula lafiya amma dai yanzu ana magana yayin da za a fara kwanciyar yadda ake bukata a fara ta kenan to cikin azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana karanta wata sura wato suratu sajada Allah ta'ala ya sa mu dace me yasa yake karantawa saboda bacci yayi kama da me yayi kama da mutuwa ita kuma surar ta yi magana akan mutuwa kuma ta yi magana akan tashin alkiyama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci yana aikata abubuwan da za su ƙara tuna masa Allah su tuna masa makoma saboda a rinka yi wa imani check and balance a rinka yi wa imani wato cajin batir yadda imanin ka zai zama kullum yana kan network 3G babu lokacin da zai samu matsala Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki yace ce tanzilul kitabi wato saukar da wannan littafi shi wannan littafi wanda Allah maɗaukin sarki ya saukar to larai ba fihi babu kokonto a cikinsa cewa ya sauka ne min rabbil alamin daga wajen ubangijin talikai wane ne ubangijin talikai shine Allah maɗaukin sarki malamai suka ce wannan ayar ta yi raddi ne ga kafirai a lokacin da suka yi wata magana wa qalu asadirul awwalin naktataba hafa hiyatul alayhi أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا كافرين da suka ji ana karanta Qur'ani yana ba da tarihin Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Lut da mutanen Annabi Saleh sai suka ce kai wannan Qur'anin ba komai bane asatirul awwalin tatsuniyoyi ne kawai na mutanen farko ta iktatabaha da yasa aka rubuta mashi dan sun san shi bai iya rubutu ba sun san shi bai iya me ba bai iya rubutu ba sai suka ce fahiyar tumla alaihi to wa'annan tatsuniyoyi mutanen farko din nan su ne ake yi wa annabi dictation ake masa shifta bukuratan wa asila safiya da maraice sai nan Allah ya kareta su ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin babu kokonto cewa saukar da wannan littafi daga wajen wane ne daga wajen rabbul alamin ne Allah Maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama am yaquluna iftara بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما min من نذير من قبلك لعلهم Allah ya ce أم يقولون افترى ko suna cewa annabi shi ya kirkiro alkur'ani mai girma ku ji kafare saboda rashin kunya wai wa ya kirkiro mai girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai yi firamare ba bai yi sakandare ba balle ya je jami'a amma ya zo da wannan littafi da babu ilimin da babu a cikin littafin har kiyama ta tsaya ba za a gama kwalhe ilimin da ke cikin shi ba wannan ba zai kama hankali ba wannan ba abu ne da zai kama hankali ba suka ce am yaqulu naftara Allah ya ce ko suna cewa annabi shi ya kirkiro qur'ani Allah ya ce wallahi ƙarya suke bal ba shi ya kirkiro shi ba hmm. kun ga ana tabbatar da annabtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shi wannan Qur'ani huwal haqqu min rabbika shine gaskiya daga wajen wa daga wajen ubangijinka litunzira qauman domin kai wasu mutane gargadi da wannan alqur'ani wasu mutane wannan su ne qurayshawa waɗanda ma atahu min nadhiri min qablika kamin kai babu wani mai wa'azi wanda ya zo ya yi musu gargadi ya yi musu wa'azi su larabawa kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su Qurayshawa babu wani annabi da ya zo ya musu wa'azi shi yasa sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi yaran su na larabci ya girmama yaran ya mutunta yaran ya turo musu annabi wanda yake magana da wannan yaran shine wai Hausawa su ma suka ce sun samu wani sabon annabi a Nijar. Eh, wai shi ma sabon annabi wai sabon annabi wai haka yake zauna wai a zauna a sa shi a gaba ana masa waka farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe wai ka ji Allah ya aiko bahaushe tun da gashi Allah ya aiko bahaushe ko wajen hisabin mu da Hausa za a yi shi wani nan nan fa Mustapha Lukoko a nan dogon dutse kai wani dan duniya ya fito ya ce annabi ne wai kuma har an samu masu bin shi an samu masu me bin shi wai yanzu har dauke mutane azumi yake je to kai kai an dauke muku azumi sai ce a to ya riga an gama larabawa Allah ya zaɓi su sai turo musu annabi wanda yake magana da su shi yasa ya ce litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika Allah ya ce mun yi wannan ne la'allahum yahtadun domin su shiryu saboda ga annabi Allah ya turo mai magana da yaran su a nan gurin ana ƙaryata waɗanda suka ce annabi ya kirkiro Alƙur'ani mai girma ana tabbatar da annabtaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai gaba ramma الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله يتي الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني وندي هل sammai sannan ya halici ƙasa ina fatan fahimci wannan samai guda nawa guda bakwai ƙasar fa ita ma ƙasar bakwai ce Allahu alladhi khalaqa sab'a ta ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا Why? لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد wanda ya halicci sammai guda nawa bakwai sai Allah ya ce wa minal ardi mithluhunna haka nan daga ƙasa ma Allah ya halicci ƙasa guda nawa bakwai kenan yadda saman take guda bakwai ita ma kasar guda nawa ne wato guda bakwai ce inji Allah madaukin sarki to shine a wannan ayar Allah ya ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halici samai sannan ya halici kasa. fi sittati ayyamin na'am wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa din duwatsu tsirrai iska da sauran abubuwa duka Allah ya ce ya halice su ne fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda nawa a cikin kwanaki guda shida malamai suka ce kwatankwacin kwanakin duniya guda shida domin kamin ai sama ai ƙasa ai rana ai wata ai babu dare babu rana a wannan lokaci amma da aka ce su tati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kwatankwacin an yi lissafi da kwanakin duniya a kwana shida Allah ya halicci sammai da ƙasa wani aiki sai Allah yanzu idan za mu gina masallacin juma'a sai a shekara biyu ana yi shekara nawa amma sammai gaba ɗaya da ƙasai da abin da ke tsakani duka Allah cikin kwana shida yi su cikin kwana nawa kwana shida قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا واكي مغانا ذلك رب العالمين الله يتشي قل كفر موسى يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين yanzu za ku cewa wanda ya halicci ƙasa cikin kwana biyu wa Aluna lahu an dada har ku sanya masa kishiya kenan a kwana nawa Allah ya halicci ƙasa bayan wannan falaran ma وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الله يشي وجعل فيها رواسي الله يحلي تدوى سويدن كسادس min ha saman kasan Allah ya danne ta yadda ba za ta rinka tangal tangal ba aka kafe ƙasar, aka daidaita ta ta zauna ta lebur ba ta motsi hmm. wa baraka fiha Allah ya sa albarkatayya iri iri wa'anda ya ga dama a cikin ta hmm. ya sa man fetur ya sa karfe ya sa kuza ya sa tantalite ya sa ya sa uranium duk wani abu da ka sani na albarkatun ƙasa duka aka saka su a ciki hmm. abincin da masu rayuwa a cikin ƙasar wanda za mu ci duk Allah ya saka aka halci albasa da dankalin turawa da doya da masara da gero da wake da acca da irin da duk wani abin da ka sani su ma wayannan duka Allah ya su cikin kwana biyu kwana biyu ga waɗancan kwana biyu 2 plus 2 Qur'ani ya ce fi arba'ati ayyamin sawa alisaili idan ka iya mathematics Allah ya ce za ka samu kwana guda hudu daidai sai Allah ya ce mai gaba larama ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أها ميسوكا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ Allah aikin waye zalika taqdirul azizil alim faqabahunna sab'a samawati fi yawmaini hmm. sammai guda bakwai din gaba ɗayan su Allah ila sama'i wa hiya dukhanu eh muna neman kawai kwanakin da muke bukata na yin sama faqabahunna sab'a samawati fi yawmaini samman guda bakwai gaba ɗaya sai Allah ya yi su a cikin kwana biyu idan aka hada da wayancin kwanakin ya zama kwana nawa idan aka ce sammai fa gaba ɗaya da su rana su wata su taurari su solar system su su su su ne Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin hmm. bayan wannan kuma sun mastawa alal arshi daga nan sai Allah ya daidaita a saman al'arshi in ji Allah sai ya daidaita ina wannan ne fa muka ta ɗauki ba daɗi da yan bidiyar a sakwato wai na ce Allah a sama yake har wani dan bidiya ya sha bidiya ya koshi ba daga gombe mutum ya zo ba ko daga sama ya fado in ya ce zai raba mu da karantar washe dan hodiyo ba za mu yadda ba na ce ƙarya kake ba kan karantar washe dan hodiyo kake ba ko kan karantar washe dan hodiyo yake ba kan karantar washe dan hodiyo yake shehu dan hodiyo aqida ya karanta sunna ya karantar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nace Allah ya daidaita a sama al'arshi wa ya ce Allah ya daidaita a sama al'arshi malamai masana qur'ani suka ce sau bakwai a qur'ani Allah yana cewa sama al'arshi ya daidaita ana ran fara bamu daga suratul a'rab inna rabbakumullahu allazi khalaqa sama خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أها وانا تتكين سورة الأعراف inna rabbakum allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala sai ce ya gushi lailan nahara to akwai ta surutun yunusa ba mu ita inna rabbakum allahu إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على Wannan kuma inna ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على ماذا alal arshi ita sai ce da birul amra mun samu guda nawa to alal rama akwai ta suratul ra'di Allahu allazi rafa'a samawati Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh kun gane yace Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha sun mastawa ala maza sun mastawa 'ala al-arshi mun samu guda nawa mun samu guda uku ko to alal ramma bayan nan akwai ta cikin suratul daha yace ar-rahmanu Ar-Rahmanu alal arshi stawa yace Ar-Rahmanu alal arshi stawa mun samu guda nawa to akwai suratul furqan wa tawakkal alal hayy allazi la yamut wa tawakkal alal hayy الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا تكذو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أدم ما يساك ثم استوى على ماذا؟ على العرش ثم استوى على العرش موسى مقول أنا تو سيتا cikin suratul sajada wacce ka karanta mana yanzu sake karanto mana ita الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش من سامو غدانا to akwai ta bakwai tana cikin suratul hadidi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim mu je gaba wallazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh nan ma yace sun mastawa ala maza mun samu wurare guda nawa wayannan ayoyin daga Gombe nazo da su Allah ka gafarta mana kun sa abin ban haushi sai ka gama rigima da mutum bai yadda Allah yana sama ba sai ya zo addu'a kuma ya baka haushi sai to ban gare ba wa ka mika wa hannun wa ya mika wa hannun tunda Allah yana na ina sai kai haka imamul qurdabi imamul qurdabi a cikin aljami'u li hakamil qur'an yace duk malaman salaf suna fassara wayannan ayoyi yadda suka zo ba a samu ɗaya daga cikin malaman salaf da ya kyamar fassara wayannan ayoyin yadda suka zo ba ya kawo magana imamu malik da ya ce Allah daidaita sama al'arshi wani dan bid'a ya zo to ya daidaita sama al'arshi ya ya daidaita imamu malik kalle shi ya ce kai saurara al istiwa ma'lu idan an ce istawa ya daidaita duk mai jin larabci ya san me ake nufi walkaifu majahul amma kishin gida waye kwanta waye har da kafa yayi wani irin zama yayi wannan babu wanda ya sani sai Allah yace wa su'alu anhu bid'atun ka kuma kana tambayar to yaya daidaita ce kai dan bid'a ne dan menene bid'a yace ma araka illa sahiba bid'atin yace kai din nan dan bid'a ne out kun san wani abin da zai baku sha'awa kun san wani abin da zai burge ku wannan aƙidar anan daga baya aka kawo ta daga me aka kawo ta daga baya ne ta zo amma na fahimci hatta iyayenmu da kakanni sun tashi da aƙida sahihiya ce akan istiwayin ubangiji kun san dalili na ko bahaushe idan yana magana ko dan kokuwa sai ya ce da na yi koli koli da shi sai da na gwadawa sannan to yanzu dan kokuwa ya yadda Allah yana sama ne ko Allah yana ƙasa da na yi koli koli da shi kenan daga wannan za ka gane cewa daga baya ne daga baya ne aka ta zuwa da ciwa-ciwa har aka iso inda ake har aka iso har aka iso inda ake saboda ka isiwa in ubangiji ku fassara shi da alkur'ani mai girma ya zo da shi yadda wa ya zo da shi yadda alkur'ani mai girma ya zo da shi yadda ya tabbata a sunna ta annabi muhammad wani ya zo zai yanta kuyanga yana so annabi ya mata jarabawa ya gane mumina ce ko ba mumina ba ce manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya tambaye ta aina Allah ina Allah yake tace fi sama tace a ina yake ni wane ne kai manzon Allah ne ce itikafa eh, innaha mumina yace je ka yanta ta wannan mumina ce ta san Allah me yasa annabi ya ce ta san Allah domin qur'ani ya faɗa mana Allah a sama qur'ani shi ya faɗa mana Allah ina ke shi ya ce a amintun man fis sama'i ba su aya alarma a amintun man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur wane ne yace man fis sama'i to kai sai ka canja ka ce man fi kulli makan ba su aya ta gaba am amintum am amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba ya sake cewa am amintum man fi sama'i sai ka canja ka ce man fi kulli makan kara musu aya ta rujul mala'ikatu war ruhu ilaihi تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إذا أنت ملائكو هذا ملائكة جبريل سنة هو هوا إليه زوا قريش سمع كيكو قصة to Allah rama kara musu ayu dabbirul amra minas sama'i yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد أكتشي من السماء إلى الأرض كيف أكتشي من السماء من كل مكان إلى الأرض قال رمك على موسى آية وهو القاهر فوق عبادي وهو القاهر فوق عبادي يأتي وهو القاهر فوق عبادي كيف أكتشي تحتها shi ya ce fauka saman bayinsa kai sai ka ce ana rama kara musu ayi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja in ya ce anzala ya saukar wa bawan sarku ya saukar daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama kai wai kai wani irin da kiki ne kara mashi aya to tabarakallazi nazala alfurqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أكتي نزل الفرقان نزل يا سسوكر daga ƙasa ne aka yi sama ko daga sama ne aka yi ƙasa Allah rama ƙara musu aya kafuna rabbahum min fawqihim kafuna rabbahum ni ban san wani irin karatu zan maka ka iya ganewa ba inda duk wa'annan ayoyin baka fahimce su duk ayoyi na ina a cikin alkurani mai duk wannan sai mu ba su kawai saboda kawai ka zo da wani kame kame da kwatance kwatance da dabarbaru shikenan sai mu ba ayoyin qur'ani mai girma ko ba nan za su baka haushi ba sai ranar maulidi sai ranar me idan an zo ana karanta tarihin annabi ko ba karanta tarihin annabi ranar maulidi sai an zo wajen maganar isra'i da miraji a ce mala'ika jibrilu ya zo ya tafi da manzan allah zuwa baitul maqdisi daga nan aka yi ina kasa ko aka yi sama aka je sama ta ɗaya. aka kwankwasa aka ce wane ne aka ce jibrilu tare da wa kake da muhammadu an aika masa ya zo ne ya eh, aika masa ya zo sai aka bude sai suka wuce sama ta biyu ko aka sadu da annabi kaza da annabi kaza aka wuce sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai aka je wani wuri jibrilu ya ce to ni an wuce iya inda nake zuwa daga nan sai dai ka wuce kai kadai ni an riga an wuce jurisdiction ina gaba daya ya wuce ya je wajen wa ya karɓo me sai ya sake dawowa sai da ya zo sama ta kaza sai ya samu da annabi musa annabi musa ya ce mai aka baka salloli hamsin ya ce sun yawa mutanen ka ba za su iya ba na jarraba bani isra'ila sun gada koma a rage maka sai ya sake komawa yi sama sai ya je aka rage guda biyar sai ya sake dawowa yau ƙasa ya samu annabi musa nawa aka rage biyar ya ce koma ya koma ya dawo ya ce ƙara komawa a rage ya koma ya dawo ya koma ya dawo ya koma wai duk sai ya gama karanta wannan tarihin a wajen maulidi kuma zai zo huwa fi kulli makanin a kowane wuri yana nan sai mun yi magana wai su ce an yi wa Allah jiha an yi wa Allah makani to sanna kake karanta wannan tarihin a wajen maulidi kake karanta wannan hadisin kake cewa ya yi sama an bude an bude ya je ya karbo ya dawo aka ce ya koma a rage ya sake komawa sama ya dawo sama ta kaza ya kara komawa wai duk a lokacin baka yi wa Allah makani ba baka yi wa Allah jiha ba ko ba sa karanta wannan in suka zo kuma duk ba su yarda da shi ba sai mun yi magana ka ce mun zo da sabon karatu wa ya ce maka sabon karatu ne tsohon karatu ne na cikin alkur'ani mai girma kai ne aka daskarar da kwakwalwarka da bid'a ya zama ubangijin kama baka san shi ba Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a wai sai mun yi magana ne sai ya ce to ai Allah ya ce yana koyi na Qur'ani ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma al ard na'am ma yakunu min نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كانوا إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إيه. to ba muta ta cikin suratul hadidi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir to irin wayannan ayoyin ake karantawa sai ya ce to ai gashi Allah ya ce mutum biyu Allah ne na ukun su in kun kai uku Allah ne na hudu ko in kun kai hudu Allah ne na biyar ko in kun kai biyar Allah ne na shida ko ba ku kai haka yawa ba ko kun wuce haka duk inda kuke Allah yana tare da ku sai ya ce to gashi Allah yana ko ina shi saboda bai san Qur'ani ba bai san karshen aya shi yake gaya maka sakon da aya ke isarwa ba da Allah ya gama wannan jawabin sai ya ce me a karshen ayar inna allaha bi kulli shay'in alim ashe huwa ma'akum bi ilmihi la bi zatihi ko da zatin sa ne nan da ya ce huwa ma kuma aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir eh ta cikin suratul hadidi haka take na'am ta cikin suratul hadidi wa huwa kuma aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuka kasance sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir hmm. Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa ashe da yace yana tare da ku ina wa huwa ma'akum bi basarihi ya ce wa annabi musa da haruna la ta kafa inna ni ma'akuma asma'u wa ara inna ni ma'akuma ina tare da kuku biyu da zati na a asma'u wa ara ai bi sam'i wa basari na'am karatu ne da yake dalla dalla filla filla in ka samu malaman sunna sai su kwance maka tsakanin zare da abawa wai akwai ma wanda ya zo to in kun ce Allah yana sama to yanzu misali idan mutum ya sujada annabi ya ce in kai sujada nan ne kake kusa da Allah to ai inda sama yake da an kai sujada ka kare nisa da shi kenan ko ya kawo hujja to mun ji Allah ya ce wasjudu wa qatarib ka kara sujada kai yi sujada ka kara kusanci da Allah to inda Allah yana sama da in kai sujada ka kare wa Allah ne sane ba ka kara matsawa kusa da shi ba shi mai san annabi ya san akwai yan cuwacuwa da za su zo su damfara da wannan ayar ba kuma tuni ya haska su da tocila tun shekara 1400 da suka wuce da kai sujada an ce ka kara matsa kusa da Allah ko hmm. to amma da kai sujadar me kake cewa in mutum ya sujada me yake cewa subhanar rabbi al-asfala ko al-a'la to kai baka ga cikin sujadar ma domin annabi ya karantar da kai sunna ba in kai sujadar ma cewa kake subhanar rabbi al-a'la wa bihamdihi hmm. sarki ya tabbata ga ubangiji na al-a'la madaukaki wanda ya daukaka wanda shine a sama kai a cikin ma kana kara tabbatar da aƙidar ahlus sunna ne wannan shi ne abin da yake damun su amma ahlus sunna ku rike aƙida ta ahlus sunna ita ce aƙida islamiyya ita ce aƙida muhammadiyya ita ce aƙida Rabbaniyya. ita ce aƙida salafiyya aƙida sunniya aƙidar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa allah ka gafarta mana allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin sun masawa alal arsh sai Allah ya ce malakun min dunihi min waliyin a saurara a saurara Allah ya ce malakun min dunihi min waliyin ba ku da wani waliyi koma bayan Allah in ji Allah ba ku da me wani majibincin lamari koma bayan wa Allah wala shafi'in ba ku da wani mai ceto koma bayan wa koma bayan Allah in Allah ya kai mu gobe za mu ji me ake nufi da malakun min dunihi min waliyin wala shafi'in menene ceto wani ceto ne sunna ta tabbatar wani ceto ne sunna ta kore Allah ya ce afala zakkarun shin ba za ku wasu ba ku gane abinda Allah ya karantar da ku da Qur'ani mai girma kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jiya an ƙaddamar da tallafi na marayu ko to bayan Allah sun ci gaba da kawo gudunmawa marayu barista Bello birnin Kebbi wanda shine majority leader na kebbi state house of assembly ya kawo marayu tallafi turmi shadda turmi ɗari turmin atamfa na mata turmi ɗari saboda haka marayu guda ɗari biyu ya kawo tufafi da za a basu allah ka saka masa da alkhairi allah ka ƙara wa dukiyarsa albarka hajiya garka wazirin yabo ta kawo gudunma na turamin atamfa guda hudu allah ka saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun ambasada abubakar shehu urno wato ciyaman na kwamitin marayu ta aiko wa marayu tallafi da zunzurutun kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka wannan baiwar Allah da alkhairi Allah ka ƙara wa rayuwarta da zuri'a ta albarka in tana da miji Allah ka ƙara masa albarka in tana da ɗa Allah ka ƙara masa albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta ɗa mahadashin alƙur'ani mai girma akwai nuhu mai sai da mota shi kuma ta hannun malam murtala ya aiko da tallafi wa marayu na kuɗi naira ɗari biyar allah ya saka masa da alkhairi allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek muhammad kabir haruna barkace dan da Allah ya rahmatullahi wa barakatuh ataka pia iwasaitia ataka Insyaallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah